A Sheikh musically menene sakamakon zaman da aka yi ƙarƙashin jagorancin Dr. Ahmad Mahmud Gumi? An yi taro ranar Alhamis da ta wuce. da yake ni ban samu na halarci taron ba saboda dalilin rasuwa da aka yi na mahaifiyar shugaban kwamitin masallacinmu amma ina da masaniya game da taro kuma na ba da goyon baya da damar cewa duk abin da aka tattauna alhamdulahi na yarda da shi an zauna dan uwa Mejo Hamza Al-Mustafa da sauran jama'a sun zo an yi zama karkashin jagorancin Sheikh ta Abubakar mahmud Gumi to a ƙarshe dai bayanan da Mejo Hamza Al-Mustafa ya yi ya bayyana dai cewar ba ya da hannu a cikin ba da tarbiyya ga waɗancan yara da ake maganganu a kansu mun amfani da su wajen kashe mutane baya da hannu a cikin wannan magana taro ya ce to in na dawo a yi min bayani to shi ne da na dawo aka gabatar da wannan bayani na farko dai da abin da aka tattauna a taron nan na yarda da shi wacce maganar da na gabatar game da shi a wancan lokaci shi ne Hamza al-Mustafa ya bayyana bayi da hannu a cikin wani al'amari don haka wannan magana an janye ta abin da yake gaskiyar magana shi ne yana nan tare da al'umma wajen yaƙi da zaluncin da ke gudana a ƙasar nan kuma yana ba da irin nashi gudunmawa gurgudan hali insha Allah. Sheikh Sunusi Khalil kai kanka ka san fa duk waɗanda suka ji wancan faifai da kai ina jin a wajen hudubar sallar juma'a ne ma eh kwarai da sun amince ɗari bisa ɗari ga duk abubuwan da ka faɗa ba ga wannan zai sa su rika ɗari ɗari da bayanan da za ka rika yi nan gaba wallahi malam nasiru aini ina ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da allah ya ya kaddara wannan abu kamar yadda na yi hudu ba ne wata juma'a can baya karar da Mejo Hamza Al-Mustapha ya kai ni dai a gare ni ta zama rahama gare ni. Idan ba a mance ma Nasiru kafin ai zaben 2011 akwai abubuwa da Allah ya kaddare ni ba yi na bane ba wayo na ba dubara ta ba. Na yi bayanan Allah cikin ikon shi babu wanda bai bayyana ba. Kuma Nasiru cikin abubuwa guda goma ko ashirin ko tara an sami guda ɗaya ne kawai ya zama na kuskure ya gita kuma in ja baki in yi shiru na farko ni sai in lura da alakar da ke tsakanina da Allah ba da mutane ba tukunna to alakar wadda ke za ta ja min gyara tsakanina da Allah shine duk maganar da na faɗi in ya shafi wani mutumi ya fito ya yi bayani cewar abin nan ba haka yake ba to ni in ji tsoron Allah in gaya wa duniya cewa bayanin da na yi rana kaza to abin nan ba haka yake ba ga yanda yake ga yanda yake sannan na biyu mutanen da suka bi wa'ancan manganu a fahimta ta don Allah suka yi ba dan ni ba to saboda haka wannan ma ai sai a dawo sai a bi domin Allah ɗin wanda ya kuskuren fahimta kuma wannan baka rasa mutum da irin ra'ayinsa sannan na uku ma nasiru ni ba kowa bane a fagen ilimi ba kowa ba ne a bangaren abin da ya shafi malanta da sauransu in ka hada da magabatanmu duk wani mai neman ilimi na addini ko malamin addini ya sani da yawa ana karanta mana a cikin littattafai na addini sai a kawo bayanin malami ƙarshe sai a ce to ko da yake kafin ya bar duniya ya dawo daga wannan ra'ayin ko kuma ya yi hukunci kaza kafin ya bar duniya gaskiyar abin ya bayyana gare shi ya janye wannan maganar. Sheikh Sunusi Khalil ka saboda wannan zama da shi Dr. Ahmad Gumi ya jagoranta ne ya sake janye waccar maganar. wasu kuma ina mai tabbatar ma za su ci saboda an kai ka kara kotu ne shi yasa kai fargabar ba mamaki kotu za ta iya daure eh. ka shi yasa ka janye maganar me za ka ci wa irin waɗannan waɗanda za su yi irin wannan tunanin to duk wanda zai wannan tunani shi ma yana da yana da dama yana da iko irin nashi tunanin ke yi fatan Allah subhanahu ta'ala ya haskaka mishi ya nuna mashi hasken al'amari ga shi wani bawan Allah shugaba na musulunci ya zo kuma ya yi kira kuma shi ne haƙƙin nan ya yarda ya zo gaban shi a tattauna a sasanta a sulhunta ashe ina ganin in mutum ya tunanin wai maganan kotu ne ko abin nan wannan ba gaskiya ba ne Sheikh nusu kalil ba don karkace na fiye kwakwafi ba wajen tambaya. Da yin ce wai shi ma menene asalin ya faru ya sa aka samu wancan ko kai wancan tunanin cewa yana iya yiwa wannan wasikar Obasanjo akwai eh, maganar al Mustapha a cikinta ne to ai ka gama magana mal nasiru kuma <laughs> ka san ana maganan eh, sulhi kamar yadda na gaya maka wancan taro duk abin da ya kamata a amayar an amayar da shi kuma in aka yi maganar sulhi a musulunci duk wani abin da yake na tsokane-tsokane da an yi kaza an yi kaza ba fage ba ne wanda yake za a fito da shi don haka ina ba ma nasiru hakuri ba sai an wannan tone-tonen ba. In ba ka manta ba ba daɗi ba bayan wancan faifai da kai sai aka kashe shek Awwal Albanin Zaria. Na'am. Wanda kuma hakan na ji mutane suna ce yau wato ba kun ji dama ai Sheikh Sunusi Khalil ya gaya mana. Shin ya ka ɗauki wannan al'amari tun da dai wannan maganar an kawar da ita. To, ma Nasiru, ai idan ka kalli wasikar Obasanjo ai ta yi bayanin komai. Shi Obasanjo shi ya fito fili ya yi wa'annan bayanai cewa dama ga irin abubuwan da za su faru. Saboda kullum mutum shi ke ba dama ko hukuma ita ke ba dama a zarge ta akan tana da hannu a cikin al'amura. Ba na albani ba ma Nasiru. Kashe-kashen da ke faruwa a ƙasar nan baki ɗaya. Mu a fahimtar mu ko kuma ni a fahimta ta shine ita dai gwamnati haƙƙinta ne babban haƙƙi da ke kanta na al'umma kare rayukansu to ƙaddara ko da gwamnati ta ce a ba mu da hannu to amma ai ta kasa tsare jinanan al'umma ɗin. a ƙarshe gaba ɗaya sheikh sunusi khalil yawanci mutane na ji suna nuna tsoron kai wannan fa malamin allah da ya tsare shi waɗannan maganganu da yake watakila shi ma fa eh, zai iya fuskantar barazana ko a kai masa hari. ka ɗauki al'amarin ne ya kike ji a ranka in kai waɗannan bayanai wallahi malam nasiru ba ni jin komi sai kullum bana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi mu'minun ka gaya musu babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta ni wannan da'awa da nake ma Nasiru tsoro na guda ɗaya ne tsoro na guda ɗaya ne tsakanina da Allah kada in je lahira to ya zamana abin da nake faɗi ba haka yake ba ko kuma ba don Allah nake faɗi ba to ko mutum ya magana kuma ya Nasiru dai mutuwa za a yi eh, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila al ghaibi wa shahada wato ka gaya musu wannan mutuwa ce da kuke gujewa za ta same ku ko ina kuke babban abu shine kullum mai wa'azi ya tsaya ya bi ka'idar alkur'ani ya bi ka'idar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi domin Allah ya nemi yardan Allah kuma ya yi addu'a Allah ya shiryar da waɗanda suke sauraron abin da yake faɗi su fahimci me ake nufi kuma su tsaya su aiwatar da rayuwa akan tsari suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam